Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin na wannan mako zai mai da hankali ne kan yadda noman dankalin turawa ke bayar da gagarumin gudunmuwa ga ci gaban tattalin arzikin jihar Plateau da ke Najeriya. Madalla, wani shirin bayar da tallafin bunƙasa noman dankalin turawa na bankin Raya Afirka ya ayyana jihar Platon Najeriya a matsayin wacce ke samar da kashi 90 na ɗaukacin dankalin turawa da ake amfani da shi a Najeriya da sauran wasu ƙasashen Afirka da suka hada da jamhuriyar Nijar da Chadi da Ghana da Benin da dai sauransu. Ƙoƙarin jihar Plateau a harkokin noman dankalin turawa da fitar da shi zuwa wasu ƙasashe ya sanya Najeriya a matsayi ta hudu a jerin kasashe masu arzikin dankali a nahiyar Afirka. Malam Tanimu Isa Shi ne shugaban masu harkar sayar da dankalin turawa a kasuwar farar gada da ke birnin Jos. Ya yi wa wakilinmu Mohamed Tasiu Zakari bayani kan harkokin kasuwanci na dankali da suke gudanarwa. matsayinka na shugaban wannan masu harkar dankali eh, shin wannan dankali daga ina yake fitowa a jihar plateau yana fitowa a jihar plateau nan kuma a beros local government kamar sun kai hudu yanzu ma har zuwa biyar da aka samu ci gaba a noman wannan abu su dai na farko akwai nan mangu akwai bokos akwai barikin ladi akwai nan jos south Riyom akwai kuma nan Basa. Alhamdulillahi idan ka lura nan ma nan faragada yawanci da ake kawo dankalin nan daga wasu lokal gamman da yawa daga wasu kasuwanni ana loda shi zuwa gari gari in ka lura yanzu zaka ga ga motocin mutanen Fatakud ana loda shi ga kananan motoci kuma na zuwa kano ana loda shi a nan ana kaiwa arewa ana kuma kai shi kudu da yammaci ko za ka mana ƙarin haske wace irin gudunmuwa masu harkar dankalin turai ke bara wajen raya tattalin arziki 'yan kasuwa da kuma ma gwamnati. Na samun ci gaba sosai a cikin wannan harkar. Na farko daga kan su manoman zuwa masu siya da siyarwa da kuma leburori da kuma masu motoci da suke ɗauka in ka duba za ka ga tattalin arzikin da ake samu a kan shi yana diyawa. yawa. Gashi ana sai da buhu nan a nan cikin sai ke samun abin da ke ci za ka ga leburori ga shi ya kai kala uku masu aiki a kan shi akwai masu lodi akwai masu shirya shi a mota. To sai dai kuma da alama idan gwamnatin Najeriya ba ta yi da gaske ba wannan kambo na jagaba wajen noman dankali da safararsu zai kubce mata. Domin manoma na korafin rashin isassun madatsun ruwa na noma. da munin hanyoyin safarar dankali daga gonaki zuwa kasuwanni tare da uwa uba tsadar takin zamani. Kakakin kungiyar masu hada-hadar dankalin turawa ta Najeriya Malam Ibrahim Abubakar ya yi ƙarin haske kan ƙalubalen da suke fuskanta. Kuma wannan shekara an samu jarabawa na ciwo da ya kama dankalin. Da a irin watan nan dankali baya wuce dubu takwas haka, amma yanzu a yanayin da muke ciki ya kai sha biyar, sha shida, sha bakwai. Yanzu kamar robar fenti nawa kuke sayarwa? Karama tana kaiwa ɗari bakwai takwas zuwa dubu ɗaya haka. gashi ka ce kana jigilar wannan abu zuwa ina kake kai dankali ina kai dankali kamar jihohi akwai jihar rivers akwai na wori benin da abuja haka ina sawa ina turawa kano da dai sauran wasu wajajen a bana harka zuwa lagos akwai amma yayin mu su suke harkar lagos yanzu haka ma suna kan aiki idan za ka kai wannan dankali zuwa kudancin kasar nan wace irin matsala kake fuskanta to yanzu dai gaskiya musamman yanayin damunan nan muna samun matsala matuka ta rashin hanya sosai ta wajajen inugu don kaman a watan nan da muke ciki akalla motocin da muke lauda daga nan farin gada mota sun kai guda hudu ko biyar da suka faɗi na matsalar rashin kyan hanya Ƙananan hukumomin Mangu da Bokos ne ke sahun gaba a jerin ƙananan hukumomin jihar plato sha bakwai da ke noman dankali. Duk kuwa da cewa tara zuwa goma daga cikinsu ne ke da arzikin noman na dankali a hukumance. Mutane da dama ne da ke amfana da wannan arziki na hada-hadar kasuwancin dankali tun daga kan masu nomawa har zuwa masu dakonsa. Malam Ridwanu da aka fi sani da na Rasulu na daga cikin masu hada-hadar wannan dankali daga garin Jos har zuwa kudancin Najeriya. Ya ce lallai wannan sana'a ta yi masa komai. ɗaya shekaru na na haura shekara goma a wannan kasuwa. wani aikin ne kake a wannan kasuwa eh ina sayar da dankali kuma ina aikin dankali saboda akwai masu gida na wanda nake karkashin su suna kawa muna sawa a mota ta da shi kudu kuma muna saidawa a nan amfani kake samu gaskiya alhamdulillah dankali ya rufa min asiri mutuka domin a cikin dankali na yi aure kuma na mallaki fila a cikinsa wasu matasa suna kukan ba aikin yi kana ga kasala ce ta janyo haka to akwai wanda sun sa son zuciya a cikin rayuwarsu suna bukatar suna zaune suke bukata su ci amma mu kamar mu yanzu nan mun san gwamnati ba ta iya ɗaukewa 'yan kasa komai akwai abin da mutane su suke taimakawa gwamnati da shi ma so kamar mu da muka ga ba za mu zuba ido mu jira sai lokacin da taimakon gwamnati ya iso mu ba shine muka tashi muka zage karfi da dantse muke neman halalin amma akwai wanda su bukatar su shine sai gwamnati ta zo ta tallafa musu da abin da za su yi kafin nan su yi wa kansu wani abu A Najeriya, mutane da dama daga ciki da wajen jihar Filato na sha'awar dankali na Turawa, inda idan kakarsa ya yi, za ka tarar da ƙananan 'yan kasuwa suna sayar da shi a ko'ina a gefen hanya, kamar yadda Tasiu Zakari ya yi kitibis da wannan baiwar Allah da ke sayar da dankali a bakin hanya. Sunana Hajara Ibrahim. Ah, me kike sayarwa a nan kasuwar gada? dankalin turawa yau shekaru nawa kenan da fara wannan sana'a shekara bakwai eh? shekara bakwai a ina kike saro dankalin a bakwas mangu amfan me yasa kike zuwa can kike sarowa eh saboda dankalin yana da kyau kina ga akwai amfani ko riba da kuke samu a wannan harka alhamdulillah ba za mu ce komai ba sai dai ma Allah godiya kamar da me da me wani amfani kika samu da ba za ki manta ba a sana'a na sun samu amfani ni ma na samu amfani kuma ina kan samu ba abin da da kaliya mana ba alhamdulillah Tun ba yau ba ƙungiyar kungiyar masu nomawa da hada-hadar dankali ta Najeriya reshen jihar Filato, ta yi shelar cewa muddin hukumomin ƙasar suka gaza ɗaukar matakan kawar da matsaloli da ke addabar sashen. za a ci gaba da samun koma bayan noma da kasuwancin dankali a Najeriya. To kowaɗanne irin matakan gaggawa ake bukatar a ɗauka? Wace irin gudunmuwa dankali ke bayarwa ga ci gaban tattalin arzikin Najeriya? Malam Isa Abdullahi masharhanci ne kan harkokin kasuwancin dankali a garin Jos da ke jihar Platon, Najeriya. wato wani yanayi mai kyau wanda plato take da shi domin dankalin nan amai lakabi da turawa to kuma in dai da turawan ne yanayi nasu na sanyi ya ba ma plato wani wani dama da zamanto ta fi kusan kowace jiha iya samar da wannan dankali na turawa a cikin najeriya to kuma abu ne mai farin jini wajen yadda ake sarrafa shi da ake amfani da shi a abinci kuma ana buƙatar sa musamman a lokutan bukukuwa azumi da sauran abubuwa dai na yau da kullum nan in ka shiga bangarorin arewacin najeriya za ka samu kusan dankalin nan abinci ne na masu gata wanda suke da hannu da shuni a cikin bangarorin najeriya to kuma yana ba da kuɗaɗe da yawa manomansa a ƙauyuka yanzu suna samun ta tagomashi akan abin da ake a cikin wannan sana'a ta noman dankali to saboda haka yana da kyau gwamnati da kuma su mutane na cikin gari da a daɗa bunƙasa wannan sana'a saboda ya daɗa buɗe hanyoyin samun kuɗaɗen shiga da samar da abinci wa ƙasa saboda duk abin da za mu samu a wada ta najeriya ba sai an je wani waje an ɗauki kuɗaɗe an kai wata ƙasa ba to yana da amfani a cikin najeriya domin zai inganta tattalin arzikinmu zai samar wa mutane sana'o'i da za su dogara da kansu zai kuma hana mu zaman kashe wando da rashin aikin yi da kuma gama makarantu ya zamanto babu sana'o'i da za a yi su idan da gwamnatin za ta shigo sosai da manyan masu jari da waɗanda suka san harkokin shige da fice da kuma zuba jari a cikin ƙasa kasa da ƙasa to lallai da za a samu noman ya zamanto irin na zamani wanda a maimakon a ɗauki garma da fatanya a shiga cikin gona a samo a tractor a samo combine harvester wanda zai in an yi noma ya girbe ya cire dankalin ba sai dan adam ya sa hannunsa a jiki ba a kuma samu manya-manyan gonaki waɗanda za a yi noma da damuna da rani a noma dankalin kamar su uku a shekara to wannan tabbas zai daɗa ƙara bunƙasa wannan sana'ar zai kuma mai da wajen ya zamanto an industrial Royal Hope ya zamanto waje wata masana'anta mai zaman kanta. To masu sauraro da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu cikin wannan shiri da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman wakilinmu da ke garin Jos Muhammad Tasiu Zakari. Hassan Alhassan Suleja shi ne ya daidaita mana sauti. Ni Ahmad Abba ke mana fatan alheri. A huta lafiya.